Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. To jama'a a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau sha ɗaya ga watan Oktoba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan mata masu sana'ar sayar da sayarwa ta yanar gizo. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu irin wannan kasuwanci domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. tare bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro mu da sake sadawa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. zauren yau ya kwaso 'yan kasuwa ne mata wanda za mu magana da su akan sana'ar yanar gizo wato online business. a yau zauren namu muna tare ne da malama rabi lawal atk da malama hawa yakubu wanda aka fi sani da ummu waira wadda dukkan su yan kasuwa ne amma ta yanar gizo barkan ku da zuwa to ya kasuwa Idan aka tambayi dan kasuwa ya kasuwa ana nufin yaya al'amarin shiga da fitan kasuwa ana samun masu saye kaya na wucewa suna shigowa. Muna siyowa kuma muna siyarwa cikin yardar Allah. To sai abubuwa ne ya sai da shi wannan yanar gizo wato shi wannan kasuwanci wanda ba ɗauka za ka yi a kan ba ba sa za ka yi a motowa ba kuma ma buɗe shago za ka yi a cikin kasuwa ba amma za ka sa ne a ta wannan hanya na yanar gizo wato hanyoyin sada zumunta inda zaka yada ka nuna irin hajar da kake da shi wani irin abubuwa ma zaka iya sawa ka siya ita sana'a ta yanar gizo a yanzu an samu ci gaban da ba abin da ba a iya sai da shi a yanar gizo matukar zaka iya fito da abu kai kalle shi a zahiri ka saida to gaskiya kana iya sai da shi a misali in ma kayan abinci kike siyawa ana saidawa karewa ma yanzu malama masu restaurant ana sai da abincin da za ka siya ka sha online in kin cire ma mu yanayin kayan mu mu da muke sai da atamfofi laces kayan kicin kujeru hmm. gadaje materials duka dai ga su nan jakata takalma hijabai ba abin da ba ma siyarwa tana nufa yanzu ko dan kira mai da yaji da dambu da shi ma za a iya sai da abin da kike so hmm. ko shinkafa da miya ce yanzu haka ana odata online ki siya kuma a kawo miki ki ci ta da ɗuminta kin san iyaka kenan ki za ki iya cakar ta huci to har shi yanzu akwai masu kayan abinci da suke dafa abinci da faffe. gaskiya online business yanzu alhamdulillah mutane an samu ci gaba a wannan online business yanzu babu abin da ba a sai da shi hatta na kashin kaji za ki iya posting a online business da gudu wani ya mai da shi taki maimakon ya tafi yawo a kasuwa ko kuma bai san gidan gonan da zai je samu ba amma da an kawo miki tallan shi da gudu za ki sa masu nema suna neman ruwa a jallo na yi minti kaɗan yawa ma an zo an siye gaskiya da abin sha'awa ne eh, to kamar yanzu idan kana neman abu ku da kuke shi wannan sana'a me ya janyo ra'ayin ku ce to bari ku fara shiga shi ma harkar nan na cewa bari ku yada kayan sana'ar ku ta wannan hanyoyin sada zumunta. Hmm, waya ta nan ne zaka ga cewa yau ga abu kaza da aka fi amfani da shi. Kamar yanzu lokacin komawa makarantar yara za ka yi sha'awa wata za ta je kasuwa ce ta yawo neman ba to school items ba ta samu ba. Kana da group da ka faɗa wannan nan masu satin abu yake nema akwai abubuwa da suke bullowa sababbin fitowa eh. kaga an tallata shi da gudu zaka je ka siya saboda in ka je kasuwa sai ka yawo shago goma baka samu ba wato inda kuke jan ra'ayin masu sayayyan eh. kayan kuna duba kayan da duk da ana bukata amma masu daukan hankali na yayi shi in biki ka kasancewa irin lokacin biki disemba ne to sai ka ta turo zannuwa anko anko hmm. to da tafi kasuwa suna wannan yawon kai za a ba order kai kuma ka san inda zaka tafi supplies din Allah ya za su provide maka wato kenan dai kamar a ce kowanne dai zai zai samu biyan bukata kai zaka samu kasuwa eh. shi ma kuma wanda yake siye ka huta da shi zuwa kasuwa online business hmm. daɗin shi ko kamar yanzu misali za ki tafi kasuwa ki siyo irin wannan jakar ta hannuna mm. to ta yiwu biki santa kamar mamma inda kika tunkara ba in kin je kasuwar inda ba ki samu saboda ta yi kila a inda take ke kin yi nan ne duk da dai kila zaki ga can akwai shagon takalma da jaka can akwai amma kila ba za amma da zaki fofin da Allah wake da irin wannan ina da irin ta direct kawai zan yi magana in ce miki eh ina da ita ko kuma ya zo daidai da nayi posting din abin da mm. kike so ba ki ce baki da abu kaza ko kuma turo min kaza da mm. sai ki iske kawai kina daga kan gadanki kin yi selecting kayan da zaki iya wuni a kasuwa da ki hada su ba hmm. ki je wannan shagon kan ki gama kalli zaki iya zuwa shago akwai abin da kike so ki siya kuma akwai shi a cikin shagon amma idan ki bai kai ga kan abin kin gano shi ba da kaya ne da yawa amma a online one by one zaki gan su hoto cikakke ki mai kallon ƙurin layin da kike bukata hmm. wannan ya miki in kin gan shi a hoto ne wanda ya kyau da yawa kina iya cewa dan sake min hoton shi ko ki min bidiyon shi a hannunki in ga yanayin yadda girman shi yake saboda akan samu akasin da wani hoton in an yi shi na kamfani ne ya fita kalkalkal ya yi waye sai an kawo su suka yi complaint cewa mm. ai ba abin suka siyan bai fita yadda suka yi zaton shi ba bayan an miki wannan hoton sai kuma ki ce to a miki hoton shi a zahiri haka a hannu ki gani to in kika ga eh lalle yayi ga hoton shi ba na editing ba mm. na kyale-kyalen editin ba mm. Shi kenan sai kiga kin zaɓi abubuwan da za ki iya ɗaukan sati kina zuwa kasuwa kullum kina siye siye da ki gama wannan siyayyar ba kila yau sai kin je wannan bangaren gobe kin je wancan jini sai ki ga kin yi shi wannan cikin lokaci guda wato an sauka wa ne shi me siyayya yan kaya ne kwarai mm. da kamar yanzu kina da kamar dubu biyar zaki zan je kasuwa kin gama listin abin da zaki je to wallahi ba lallai ki siyo duka abin da kin sai wani abu ya canza miki cinikin kila kin ga kuma wani abu ba shi fa kin ba huta a gida mm. so amma in online ne kin san abin da kike so mm. to da gudu zaki tura kuɗi a kawo miki wato akwai natsuwa ga shi ne siyayyan kaya saboda duk abin da dama yake so a cikin zuciyar shi samu To ba da bayan haka maganar farashi ba An wayansu suna maganan cewa kamar ana ɗan yankan wuyan shi mai sayayya saboda kasancewar sai kun kyalkyale abin kun samu kyawara mai kyau ta ɗauki hoton kayan da kuke saidawa a saboda haka za ku iya sa farashin da kila idan ya je kasuwa zai samu ba haka ba. Ai biki sani ba malama. Ai ciniki ba inda ya kai online ciniki mai saukin kuɗi mai saukin saye. Domin shi cinikin online ga fa hoton abincin gani ga kudin shi an gaya miki ga hoton a hannunki waɗansu ma za ki iske kansu su yi kayanki suna cikin wasu groups din sun je sun dudduba sun ga to kuɗin da wannan ta faɗa da wancan daidai ne wani ma sai ya tura ma wani ya ce da Allah wai wannan za ta yi nawa saboda mu ana mana haka eh. muna sai da kaya sai ki ga wata taje ta ga kaya a wani group hmm. ko a wani wuri can sai ki ga ta turo dan Allah hajjia wannan zai yi nawa ko kuma wannan kina ganin nawa ne wannan ina son shi ne kuma kuɗin take so ta ji kila ta siya a wani wuri tana gudun kar a mata tsada eh. to a kasuwa ko idan kika je aka gaya miki kuɗi sai dai ki siya idan kuma da ki siya ba ba za a baki shi ki tafi ki je ki nuna shi ba ki ce wai nawa ake sai da idan in ya miki ki siya inda miki ba ki wuce Mu ko tura hoton miki yana hannunka wani ma zai gani bai ma siyan bai tafi da hoton wani wuri ya nema ma ya siya wani ko dan kasuwan bai ma da lokacin da zai tsaya wannan doke in za ki zo ki siya ki siya wani bai ma da lokaci kamar yan kasuwa suna complain cewa muna kwashe musu kwastomomi sosai yawwa saboda akwai suna abubuwa da mata da yawa yanzu ba su da lokacin ma shiga kasuwa an huta su yawwa sai dai kawai ta turo mai delivery ya zo ya amsa masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To idan mace tana so yanzu ku bata shawara akan yadda ita ba za ta shiga cikin wannan harkar kasuwanci wanda nake ganin kamar mace daga gida ba ma sai kin fita ba amma kuma za ki iya neman kuɗin ki. Wato wa'ansu abubuwa mace za ta bukata idan za ta shiga shi wannan harkar tun farko. Eh to shiga wannan harka abu ne mai sauƙi hanya ce mai sauƙi ta samu domin kafin mu fara hanyar harkar nan ta online da muna sai da kaya ne a gida idan muka kawo kaya kan ki ce kwabo mata sun taru an kwashe kaya an baki da doguwar takarda wance kaza kin rubuta wata daga nan ma rabuwa ku kenan wata ba za ta ƙara dawowa ta siyi kayan ba ba za ta biya bashin ba in kin yi magana rai ya ɓaci sunan ki baki da kirki akan kuɗi akan ta zo ta nemi rufin asiri tana bukatar kayan a lokacin kin ɗauka kin bata kai ga biya kuma ya gagara misali to shi ko online banda sana'a ta yanar gizo inda ya fi komi yi min daɗi shine so da yawa ma kayan sai an turo maka kuɗi kake tura ma mutum abinci. Mm-hmm. kin ga an samu daɗin da wancan ɓangaren an samu sauƙin shi na a zo a kwashe maka kaya majority wa'inda duk ka sani ne na gida wa'insu ma daga nan sai zama rashin fahimta ta shiga tun da an zo an ɗiba abinka amma wannan wani da zai ce miki ina son kaza ina son kaza inda biki ma gan shi ba biki taba ganin shi ba biki san shi ba maganan ma ba shi bata taso ba iyakaci ku yi ciniki kaza ne na siya ko rage min in kina iya ragewa kin rage kin tura dambar asusun bankin ki eh. an tura miki da sakon kuɗi kin tura musu da kayan su wato ne ba ni shi in baki manja a daidai lokacin cikin taimakon Allah ko eh. yaddarsa saboda haka kuma kasuwancin ba a karya shi kasuwanci in dai sunan shi kasuwanci halaltacce to dole ne za a samu hannun da ya irga riba dole ya irga asara wata ran amma akwai sauki sosai akwai sauki akan a ce wai a'a wai tana da daukan asarori da waye ina fatan kin gane hmm. sabanin wancan wannan ya fi ci gaba an fi samun nasara a cikin shi akan wancan to yanzu ta yaya sabon shiga za ta shiga cikin wannan business din barin tambaye ta jarabi to yanzu kuma sabon shiga abin da take bukata number one waya waya na lafiyayye da kasancewan yau zai bata matsala ba kan kasuwanci hmm. wata ba ta ma da jari amma za ta zo wurin ki ta ce wanci dan Allah ba na abu kaza sa turo mu abu kaza zan yi posting dora riba na to kin ga in har bata ɗauki mun kai ko kuma ta sa mun ranta buri ba za ta iya tallata abun da alfiya ke za ci da mata ribanta ta ɗauki uwar wato ba dalilin sai idan ina da jari zan fara wannan kasuwancin ba yanta dai tana da waya waya da zai ke dan wannan shiga abubuwan nan din to shine kadai gaskiya an ta same shi yau da gobe in tana da tunani riban take samu wata za ta siyo jarin abu da kanta kwara ɗaya kwara biyu kawai eh. noyi ta yi ci gaba to mhm. daga na ake fara to farashin kuma fa ta yaya za ta samu ita ma riba ta eh, za su iya negotiating da ita ne ainihin kaya to wance za ki bani akan nawa ita kuma ta san ita ma bata faɗi ba za ta gaya mata to ke ma je ki ɗora amma kar ki dora abin da zai zama an gudu tunda dukan su ana son a taru ne a gudu tsara tare a tsira tare mm. to kar ta dora dogon buri da ta faɗa riban da bai karfin abin nan ba za ki ga nan da nan tana siyarwa tana zuwa tana karawa to da yake ci wannan sana'ar ta yanar gizo ne mm. kenan dai ba da wani madakata ko ina a faɗin duniyar nan kana iya aikawa da sana'ar ku zuwa ina hawa uki na taɓa tura kaya mai nisa yanzu da zaki iya tana ki eh gaskiya na kai ga kaya na har yana iya zuwa wuri kaza gaskiya ni kaya na kaya na ya je Hong Kong China Hong Kong ta China ya je China kuma muka siyo kayan kuma daga China domin akwai wata wacce a can mijinta yake mm. da in ta ga abin da take so ta zaba ta ce tana so in aka so aka tashi ana tura mata to gaskiya ni ka na je Hong Kong kayana ya je um, ya je Uganda amma kamar su Kamaru Niger Gabon wannan inda kika san ina tura kaya kan mu wato kamar kofar gida gaskiya amma waɗancan su ne wuri kuma akwai wadda ma ta taɓa siyan kayana a london a tamfofi ma ta siya mm. aka tura mata shi eh, aka tura mata kayan kuma ta karbi kayan ta murna to idan an tashi eh. tura kaya alhakin waye kudin hannun waye ke ma'ana kudin turawan eh. aljihun waye ke kaya ga wanda ya sai kayan ci zai biya kudin safara ɗaukar nauyin safara da za a yi zuwa inda yake yawwa domin muka sa kaya online muka sa mai kuɗi kin ga saudiya suna siyan kayan mu sosai muna tura ma saudiya kaya fiye da yanzu haka ina da kayan saudiya ba kaɗan ba a gida to iya iyakaci kawai wannan nawa ne kaza ne wannan nawa ne kaza ne an haɗa kaya sai a auna ina da abun wayi hmm. a gida in na auna zan ce musu to kayan ku kilo kaza ne ɗan saudi ke hmm. to an riga an san in an je awo duk kilo kaza ana so in an ɗora su za su biya kuɗin awo wasu za su ce za su turo da kuɗin awo a biya kuɗin tura musu sai su karɓa akwai wanda ake yarjejeniyar da in an tura za su biya kuɗin su karɓa a can kin gane mm. in kuma ta mota ne kamar yanzu gabon akwai waɗanda suke siyan kayan mu daga gabon a tura musu ta jirgi su za su biya kuɗin moto mu tura kayansu daga nan zuwa maraɗi daga maraɗi a dora kayan su zuwa kwatano a kwatano a ɗora musu a jirgi zuwa gabon in kayan su ya je can su za su biya kuɗin awo amma za su turo mana kuɗin kayan mu da na kuɗin motan da zai isa zuwa inda za a yi wayin kayan su a tura akwai kuma inda a gabon din suke amma kuma ta moto ake tura musu su za su turo mana kuɗin kayan mu da kuɗin awo mu ɗora musu kayan su akan motar kamaru idan aka kai kamaru ya wunde za a ɗora kayansa a jirgin ruwa za a shiga musu da shi zuwa gabon hmm. to idan ya isa gabon kuma su za su biya wannan kuɗin da kuɗin duti da waye da sai su karɓi kayansu idan a cikin gida najeriya kake kuma mu muna da uh, fahimta da yan union akwai yanzu kamar ni nan ina nan kaduna so akwai tashar kawo idan na tura kayana ta kawo akwai wani dan union da na an kai kayana kawai za a gaya mai wannan na abuja ne wannan na kano ne wannan na sokoto ne kin fahimta mm. to shi zai rarraba shi zai ba motar sokoto shi zai ba motar Um, Abuja shi zai kin fahimta mm. idan ya bada kawai idan kowa ya je karban kayan shi dama ana yi yana bada receipt din kowanne mm. ke zan gaya miki to kayan ki in sun zo za ki bada dubu ɗaya ki karbi kayan ki mm. ke kayan ki kaza ne in sun zo za ki bada kaza ki karbi kayan ki shi kenan so kowa shi zai biya in kayan ka gurin da nisa kuɗi da yawa za ka biya kuɗin kayan ka zuwa can ke ma inda yawa za ki biya amma dan kun yi haɗaka gurin siyan kaya kuɗi ɗaya haka to tsakanin ku masu wannan eh, cinikayya ko ce sana'a a yanar gizo akwai wani dankon zumunci akwai fahimtar juna kukan nemi taimakon juna ma'ana irin ban da kayan amma na san wancan suna sai da irin wannan kayan an zo nema a wani na eh. in ce to turo eh ana iya yin eh. ana yin wannan kan gaskiya saboda akwai asasin abin da baki da shi da an tambaya akwai wasu abubuwa da kun baki da shi kin san colleague aminu yake tana da shi zaki tambaye ta yau wato ana wannan noman lafiya lau kuma ba hassada ba bakin ciki to kamar ni ina sayan kayan kicin flask kula kayan kicin da duk aikin gida hmm. yau wadau kayan irin back to school items kayan kanshi muna da shi kayan gyaran amarya duk irin wani abubuwan kana bukata mm. alhamdulillah muna da su gaskiya kuma idan kayi da kanka ka je ka dawo ka san kayi amfani da su kuwa kenan dai a wannan sana'an mm. kenan dai an sai mutum ya tabbatar da cewa ba abin banza zai ba. yawa in ka siyar ma da kan wanda ma ya siya zai ga amfanin abin da gudu zai da ko in ya ji wani yana da bukatan irin haka zai kawo maka. To kamar yadda muka faɗa akwai ƙalubale kuma akwai daɗi a cikin sana'an nan naku. Bari mu fara da daɗin. Ku yi irin daɗi ne za ku iya tuna ku ce ka har kuna alfahari da kun gode Allah da ya sa ku shiga cikin wannan. Daɗin kasuwancin nan gaskiya ni number one da na samu raina za ka yi bacci san ranka. ba zama wani kake yi na business din ba self reliant wanda in office ne ko wani abu zaki tashi da sassa ba ka tafi kayi wannan to amma wannan ba ɗaya kanin biyu iyaka wani ma in ya duba ka online ne ka ba zai kira ki dan Allah hauna tura miki so so abu kaza ina nema hmm. yau to kin zaki gyaran gida zaki kula da ƴaƴanki duk wannan ba ki da stress din kowa akan ki kudin kashewa na shigowa ba ma ka rasa babu gaskiya alhamdulillah nan duk abu dai ba to ya ka tashi daga safe zuwa dare wani bai zo yana neman wani abu baya ga ɗaukan wayoyinku bari mu leƙa filin kwalamar mu a jihar Kaduna wajen wakiliyar mu Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana. mu da zuwa cikin ɗakin mu na girke-girke inda muke tare da malama umma hani rayyan lamus wacce take daga jihar nasarawa za ta gabatar mana da girki irin nasu na gargajiya malama umma hani barka da zuwa barka dai to a yau me muke da shi ne eh to yau muna da wato wani abincin namu da ce mishi waken sharu ita wake ne dai da ake cin ta ake ganta ni ban san ma ko ana samun ta irin ko ina ba mm. wani wake mm. da ake ganta manya manya hakan nan girman ta da sosai gaskiya ba irin baki da farin wake bane ba baki da fari ba wani kala ne to me ruwan kasa ne ita ne ce ruwan kasa ba ruwan kasa ba ita ba fari ba gata nan ne to amma dai mutanen da sarawa can ake eh, samun sosai to eh, ake sarrafa shi wannan wake eh, ita wannan wake dai da farko dai zaki fara wanke ta bayan kin wanke sai ki ajiye ta a gefe don cire hancin kenan a ba ki cire hanci ba a cire hanci sai ki dafa ta to kin san dai wake dai tana da wahalan da kuwa wa'ansu haka mm. to saboda haka kuma idan kina sauri haka zaki iya dan jefa mata kanwa wani lokaci ruwan ba ki so ya bata miki ciki haka zaki iya dan jefa kanwa saboda ta samu ta gyara abun da bayan ya da kuwa kyan naki sai ki tace bayan kin tace sai ki tsani ki wanke ta da ruwan sanyi kadan ba wai a zuba ta a cikin ruwa sosai ta sha ruwan sanyi ba to bayan kin wanke sai ki ajiye ta gefe guda sai kuma ki nemo wato ainihin riɗi riɗin ki bayan kin samu riɗi ma a jikin san riɗi ana samun ƙasa a cikin ta wato sai a rege ta bayan mm. a rege ridin a dan shanya ta ta bushe wasu na ce mata ne ake cewa kantu ko mm. abin din kantu to ita za ki samu bayan kin samu sai ki dakke bayan ki rege ki dakke ta ki shanya in dake kuma ya zama laushi ne a wani irin da da tin to na gane kuma a surfa ta yauwa a surfa eh, ta kara wankewa a wanke a tace a baje a baje ta mm. ta sha rana kaɗan ko kuma in baki so ta sha rana zaki iya zuwa ki soya ta amma kuma in ta dan shararan ta fi saurin soyuwa ne dama za ki soya ne to kin ga idan kika soya ta fi sauki ko kuma idan kika sa a ranar ta fi sauki duk wanda dai kika gani ta fi ne sai ki saka a rana ta bushe bayan ta bushe sai ki saka a wuta sai ki soya ita ma dai ta dan soyu dai sama sama da hakan nan ba ya ta yi baki ba ta yi daidai ci dai hakan nan ta yi kanshi to bayan an gama wannan sai ki tanadi dama manjan shi mana na sabon mai wato manjan kwara kenan sai ka tanade shi ka ajiye shi a gefe guda bayan ka gama shi ma ita ma daka ta zaka yi bayan ka daka ta yi laushi ta ma ta fara tsatsako da mai ita ta riɗin eh, bayan ta fara tsatsako da mai sai kuma ki ɗauko manjan ki shi ma sai ki saka wato sai dan daga manja a cikin shi riɗin nan na daga daka ya eh. dunkule eh, sai ya baje baje shi shi ma eh dan kika sa shi ya baje sai ki dan saka dan dan ki ko gishiri haka a ciki bayan kin gama sai ki kwabe su duka guri guda sai ki zo ki dauko wannan waken naki da kika dafa ba ta tasai ba ta rugu ba albasa eh to gaskiya ba a saka wannan kawai dai kayan kashin nan ne wani dan waken kawai sai riɗi amma idan kina da bukata zaki iya dan sakawa dai haka ne masu son yaji ya ke saka idan saka wannan abu ko da barkono ne haka yawa ko da barkono ne eh, ko yaji hmm. yawa sai ka dan saka sai ka dan kwaba da wani sai ka hada wannan abubuwan waken da wannan manjan da riɗin sai ka kwabe su guri guda shi kenan an gama. An gama? An gama. Wannan irin dan makulashe kenan da ake da rana haka. Yawwa dan makulashe ne ko da dan masu dan kwadayi haka ko masu dan san su wani abu mai dan daɗi. Mm, wanda ba abinci da aka saba ci ba. Yawwa shi ne Kuma gaskiya za a samu gina jiki ba. Sosai gaskiya ga. Ga wake ga manja. Sosai. In kuma babu hayaniya da a cikin wannan girkin. Kin gani babu. Kuma ba wannan lokaci. <laughs> manoma ne na gasken gaske <laughs> gaskiya ba laifi to da fatan mai sauraro zai gada shi ma wannan girkin da muka samu daga mutanen nasarawa umma hani mun gode ina iya godiya a sha tuwo Madalla masu sauraron mu a yau 11 ga watan Oktoba rana ce ranar yara mata ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kuma a don haka ne za mu buɗe muku layi domin mu tattauna akan wannan rana ta musamman. Mun sami kiranmu daga jihar Niger da ba muke magana. Ibrahim mai wankin guda a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim yau dai rana ce rana 'ya'ya mata ta duniya. rana ce ta musamman to me za ka ce a kai musamman ma a wajajen su najeriya ana fama da yara mata da ba sa zuwa makaranta me za ka kara a kai eh, to alhamdulillah lallai a bangaren karatu musamman na 'ya'ya mata a yanayin da ke kasancewa a tsakanin mu al'umma to gaskiya abin da ya kamata mu tsaya mu duba ne kuma mu jajirce mu sa 'ya'ya mata makaranta saboda idan Allah hukunci kiyama ta yi karatu musamman ma na addinin musulunci to kamar da malamai ke faɗa lalle ka tarbiyyar da alihin duniya ce gaba ɗaya abin da yake kira ga alihin al'umma kenan gaba ɗaya da Allah a kula da 'ya karatu 'ya'ya mata sannan bangaren sana'a da kuke kuma yana da kyau a ce dukkan masu sana'o'i da manya da kanana a rika yin abin da rahama. saboda a rika sauƙaƙa wa jama'a al'umma gaba ɗaya abin da nake kira a ainihin al'umma duniya gaba ɗaya kenan ibrahim yawancin wuri a garin mai gode a kimba To mun gode da wannan kira naka Ibrahim wankin hula sai kiran mu na gaba da wa muke magana. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Muna jin ka. To lallai sa yara mata a makaranta yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ma a zamani irin na yanzu saboda shi eh, shi ilimi na yara mata ilimi ne wanda yake da amfani ba karamin amfani ba duba da yadda su ne iyayen yara za su ba su tarbiyya ga kuma ilimi daga karshe ina muku fatan alkhairi akwai wani mai sauraron kuwa kuwalin madaki alhaji garba baba kafin madaki ya ce ka muku godiya yana tare da ku mai magana ayuba garba imam kafin madaki daga jihar bauchi To mun gode da wannan kira naka daga jihar Kaduna da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikas salam. Sunana Alhaji musa Garo mai rediyo da da kasuwar kawo kaduna Najeriya. Muna jin ka Alhaji Musa yau dai rana ce ta musamman wato ranar 'ya'ya mata ta duniya me zaka ce akan wannan rana? To alhamdulillah gaskiya al'amari wannan abu ne da mutukar muhimmanci kuma wannan rana da ake kusurwa ta ake warewa kamar abu da daga cikin wannan mata babu shakka abubuwa ne wanda suka gaskiya yana da matukar muhimmanci domin ko idan muka dauka kin ga mata mutane ne masu matukar muhimmanci idan ka ilmantar da ya mace guda daya kamar ka ilmantar da duniya ne gaba daya dan haka ni na ganin kamar kuskure ne ma za ki ga wasu mazaje za ki ga abin da suke maimakon idan kana da 'ya'ya mata maimakon ka ba da fifiko wajen ilmantar da 'ya'ya mata sai ga an fi sa 'ya'ya maza a cikin wasu makarantu waɗanda suke na kuɗi ko kuma abin da lazi su ko 'ya'ya ma san ga an bata a makarantun gwamnati ko kuma wasu makarantu na daban to ya kamata idan misali za ka biya wa na miji kuɗin makaranta abin da ya kai dubu ɗari to ita ƴa wacce ya kamata ka biya ko dubu ɗari biyu ne da muku idan ka ilmantar da ita ka ilmantar da al'umma ne gaba ɗaya da haka ya kamata a ce mutane su canza su da shawarar abin da suke ganin cewa ba a ilmantar da 'ya'ya mata ko kuma a idan ka ilmantar da 'ya mace za ta koma gidan gidan wani ta haihu ai kin ga za ta ilmantar da kanta ko kuma ta ilmantar da wasu al'umma can daban mm. da haka al'umma ya kamata mu tsaya mu kula mu san abin da ya kamata kuma wannan rata da kamar mutu a ciyar da muke fatan alkari alhaji musa karo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kamunan najeriya a tashi lafiya na gode To mun gode Alhaji Musan Garo masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da ma injiniyan mu ta yau wato Nashwan da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.